السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga kayan halitta ne Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin kiyama. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin shi. barkamu da sake haɗuwa a wannan rana ta juma'a yau sha takwas ga watan rabi'ul akhir hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da goma ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin da biyar Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu a wannan masallaci a daidai wannan lokaci da muke karatu cikin littafin shafin qawaid al-arba na fadilatu shaykh al-doktor salih bin fawzan bin abdullahi al-fawzan hafizahu Allah ta'ala wa ra'at wadda sharhi na littafin al-qawaid al-arba نا فضيلة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى a zaman da ta gabata wannan ita ce zama ta hudu a cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka a zaman da ta gabata mun karkare addu'a ta farko da malam ya yi mana mu masu karatu da kuma masu sauraron karatu ayo yau za mu shiga abu na biyu da malam ya yi a littafi kafin ya fara jero mana kawa'id din bala ce i'lam arshadaka Allahu li ta'atihi أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال اعلم كسني wannan kalma ta i'lam maluma suna cewa kalma ce ta jan hankali ta ka faɗa mutum so da ka tattaro hankalinsa zuwa guri ɗaya yasa ƙur'ani ma ya yi amfani da kalman a gurare da dama misali Allah ce wa'alam annahu la ilaha illa huwa ku wastaghfir li dhanbika walil mu'minina i'lamu anna Allah haka Allah ta amfani da shi a cikin ƙur'ani so haka kalma ce ta in aka faɗe ta kafin a faɗi magana yana nuni zuwa ga ana so ka ba da hankali zuwa ga abin da zai biyo baya an gane ku sai male addu'a ya ce arshadaka Allahu li Allah maɗaukakin sarki nake roƙo da ya shiryar da kai kai da kake karantawa ko da kake sauraron karatu malace yana roƙon Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu lifa'atihi zuwa ga biyayya ga Allah maɗaukakin sarki kaga a farko mala ya mana wasu manyan addu'o'i har guda uku a nan ma gashi mala ya sake mana addu'a ce na roƙon Allah ya shiryar da mu zuwa ga biyayya da ɗa'a ga Allah maɗaukakin sarki sai ce annal hanifiyata millata ibrahim cewa lallai hanya guda ɗaya mai ƙaƙƙiya wacce ta karkata daga barin dukkan wani nau'i na ɓarna hanyar da babu shirka babu munafunci babu kafirci a ciki hanyar da ta fuskanci Allah da ikhlasi da tauhidi ita ce millata ibrahim ita ce hanyar annabi ibrahim mecece wannan hanyar ko me hanyar take nufi shi abinda hanyar take nufi ita ce shine an ta'budu wahdahu mukhlifan Lahudin. Shi ne shine ka bauta wa Allah shi kadai kana mai tsantsanta niyya mai tsantsanta ibadan zuwa ga Allah shi shi kadai kama qala ta'ala kame da Allah madaukakin sarki ya faɗa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ba don komai na halici halittan aljanu da halittan mutane ba illa liya'budun ay illa liwahiduni fil ibada sai dan su kadaita ni da ibada sai dan kawai su kadaita ni da ibada Allah ce wannan ita ce manufar da ta sa Allah maɗaukakin sarki ya halicci jinsin mutum da kuma jinsin aljani an gane saka duk wanda yake rayuwa a wannan duniyar amma kuma ba bautan Allah yake yi ba ya shagaltu da wani abu na shirme to abin da yake ba shi ba ne manufar da ta sa Allah maɗaukakin sarki ya halitto shi duniya manufar guda ɗaya ce a bauta wa Allah kuma za a bauta wa Allah a bauta wa Allah da tsantsanta ibada da zuciya ɗaya zuwa ga Allah shi kaɗai malam fauzan a sharhi hafizahullahu yake cewa i'lam arshadaka Allah hada du'a'un min ash-shaykh ce wannan addu'a ce daga malam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah malaki wa haka da yambazi lil muallimi an yad'u lil muta'allim haka kuma ya dace ga duk wani malami ya zama yana addu'a ma duk wani ɗalibi in kai mai karantarwa ne to zama daga cikin ɗabi'arka akwai yi ma ɗalibanka addu'a roƙon musu Allah maɗaukakin sarki ya datar da su roƙon musu Allah taufiki roƙon musu Allah ya sa albarka a rayuwarsu wannan ɗabi'a ta dace ga duk wani malami ya zama ya ɗabi'antu da wannan ɗabi'ar zuwa ga ɗalibansa ya ce wa ma'ana ma'anaha imtisalu awamirihi wa jitinabu wahi. ya ce aka ce biyayya ga Allah abinda ake nufi shine aikata umarnin Allah duk abinda Allah ya umarni mutum ya aikata duk abinda Allah ya hana mutum ya nisance shi to sai ya zama sai ka zama kana mai da'a zuwa ga Allah tunda in Allah ya ce a yi, za ka yi in Allah ya ce a bari za ka bari to a wannan halin ka zama sunanka mai da'a zuwa ga Allah amma kai kana aikata kishiyar haka to sunanka ba mai da'a ba sunanka mara da'a an gane ku saka da'a ga Allah shine aikata umarninsa da kuma nisantar haninsa malaki annal hanifiyata millata ibrahim ma'ananta yake Allahu jalla wa ala amara nabiyyana bittiba'i millaki ibrahim Allah wanda ya ɗaukaka ya girmama ya umarci annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da bin hanyar annabi Ibrahim wa bitali mu ma aka an umarce mu da yin haka Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wannan umarnin a cikin na hali aya ta 123 الله كي ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الله كي سأنن من يوحي زوا غريكا أي أني محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بمك مك وحي أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا كي واك بهنير النبي إبراهيم وأنن هنير da ta fuskanci Allah ta kau da kai ta bujire ma duk wani abu da ya sa'a ma hanyar Allah kuma shi annabi Ibrahim wa ma kana minal mushrikin annabi Ibrahim bai kasance daga cikin waɗanda suke yin shirka ba ba mushriki bane baya shirka baka matsayinka na musulmi ba za ka ba mabi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba sai ka bi abinda Allah ya umarce shi ya bi shine Allah ya umarce shi da ya bi hanyar Annabi Ibrahim hanyar Annabi Ibrahim kuma ita ce hanyar da babu shirka a ciki tauhidi ne tsantsa an gane ku so haka in kai ka zama daga cikin ɗabi'unka akwai shirka to ka kauce ma umarnin da Allah ya maka umarnin da Allah ya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malaki alhanifiyya millatul hanif shaka itace ita ce hanyar wannan wanda ya zama tsayayye a kan tauhidin nan wa huwa ibrahim alaihi salatu wassalam shine annabi ibrahim Allah madaukakin sarki ya ƙara aminci a gare shi yace wal hanif ma'anan hanif huwa al muqbilu ala Allah al mu'rid amma siwa ma'anan hanif shine wanda ya fuskanci Allah madaukakin sarki ya bujire ya kauda kai daga duk wani wanda ba Allah ba shi ba ruwan shi da wani wanda ba Allah ba shi duk abin da yake yi Allah kawai yake kallo don ka zama haka ka zama alhanif yace haza huwal hanif al-muqbilu ala Allah bi qalbihi wa a'malihi wa niyyatihi wa maqasidihi kulliha lillah al-hanif shine wanda yake fuskanci Allah madaukakin sarki da zuciyarsa da aikinsa da niyyarsa da manufarsa gaba ɗaya zuwa ga Allah ne zuciyarsa gaba ɗaya ba abin da zuciyar take kallo sai Allah maɗaukakin sarki damuwan zuciyan abin da ke damun zuciyan kullum shine me za ta yi ta zama ta dace da abin da Allah yake so aikinsa gaba ɗaya damuwan shi ya aiki irin aikin da Allah yake so Ninyansa, kullum yana tsananta ninyan yana tsantsanta ninyansa ne duk abin da zai yi damuwan shi ninyan nan ya zama nayi ne ko don Allah shi kaɗai. manufofinsa a duk abin da yake so ya yi Allah ne sai ka zama haka tukun ka bi hanyar annabi Ibrahim alaihi salatu as-salam. amma ya zama akwai wani abu da kake yi amma ko manufarka ita ce ka burge wani ko manufarka ita ce ka ba wani haushi an gane ku to ka karkace yi. ta sauka ta sauka ko ga wani aiki za ka yi na neman lada amma aikin ba Allah ba ne ce a yi ka sauka an gane ka sauka ko zuciyanka tana tsoron wani abu wanda ba Allah ba kuma kila tsoron ya fi sama da yadda take tsoron Allah shi ma mutum ya sauka an gane ku so duk waɗannan dole su zama Allah ne kawai manufanka to tun ka bi wannan hanya da Allah maɗaukakin sarki ce yace al-mu'ridu amma siwa duka waɗannan su zama sun bijire ma duk wani wanda ba Allah ba ce wallahu amarna bittiba'i millati ibrahim mu ma Allah maɗaukakin sarki kamar yadda muka ji ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da bin hanyar annabi ibrahim mu ma an umarce mu da bin hanyar annabi ibrahim alaihi salam cikin sautul hajji aya ta 78 Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum ibrahim ce Allah madaukakin sarki ce bai sanya muku takura ko wani abu da ba za ku iya yi ba a cikin addini addini nan fa millata abikum ibrahim hanyar babanku annabi ibrahim shine addini an gane ku surata wannan ita ce umarni shine umarni na Allah maɗaukakin sarki zuwa ga dukkan wani musulmi wanda ya amsa sunan musulmi malai ce wa millatu ibrahim kamar da malai faɗa an ta'budu Allah wahdahu mukhlishan lahu din ce hadhihi al-hanifiyya wannan ita ce fa hanifiyya din malai ce ma qala an ta'budu Allah faqat kaga da malam zai bayanin hanyar annabi ibrahim ɗin sai ba cewa ya kawai ka bauta wa Allah sai aka yi shiru ba balƙala da ya ce an ta'abudallaha ma'ananta ka bauta wa Allah sai ƙara da mukhlisan lahuddin kana mai tsantsanta addinin zuwa ga Allah sura ai babu wanda bai bautan Allah ba wani wanda bai bautan Allah duk tsayen mutum ba wanda bai bautan Allah ko mutum ya bauta wa Allah ne yana so ko ya bauta wa Allah na dole amma ba wanda bai bautan Allah hmm. mutum ya ce bai ma yadda da musulunci ba bai yadda da kiristanci ba bai yadda da yahudanci ba duka bai yadda da su ba komai ma bai yadda da shi ba amma ya yadda zai ji yunwa ya ci abinci ya yadda zai ji boli kuma zai je bolin ya da zai ji bayan gida ya da zai ji bacci ya da zai ji sha'awa ko haka bane shi wannan tsarin waye ai tsarin Allah ne kuma Allah ne sa ba wata hanyar da zai bi ya koshi ta ya ci abinci ba wata hanyar da zai bi don yana jin ban gida dole sai ya ji ya tsuguna ko haka ba ita kanta yunwa ai baiwa Allah ce ko haka bane ita kanta yunwa gajiyan baiwa Allah ce baccin ma baiwa Allah ce kisa ba wani wanda bai bautan Allah to kaga da malam ya ce ko an ta'budallaha ko ka bauta wa Allah to kaga ai da babu wani babu babu wani abu special kenan a hanifiya din amma sai naka ba wai bautan Allah kadai ba an zaka bauta wa Allah ka bauta masa mukhlisan kana mai tsananta tsantsanta niyyar ibadan zuwa ga Allah to anan ne kuma matar take kada ni sai ma ce ma'ana yani watajtani ba shirk ka nisanci dukkan wani nau'i na shirka li'anna al'ibadata idza khalaqaha shirk batulat so duk wani nau'in ibada idan shirka ta shiga to tana lalata wannan ibadan sai ibadan ta zama ta lalace shirka ta niyya shirka a aikace shirka a zuciya in dai har ibada in dai har shirka ta shiga cikin ibada to ibada ya lalace ce fala takunu ibadatun illa idza kanat salimatan min ash-shirk al-akbar wal-asghar ibada ba za ta zama ibada wadda Allah zai bada lada akai ba sai in wannan ibadan ta kubuta daga dukkan nau'ukan shirka shirka babba ko shirka ƙarama an gane ku shi mai ibadan ya zama ya kukuta daga shirka shirka babba ko ƙarama ibadan ma ta zo ta kuɓuta daga shirka tukun wannan ibadar ta zama ibada tukun Allah maɗaukakin sarki ya kalle ka a matsayin kayi ibada tukun ya baka lada me yasa malai ce kama qala ta'ala kamar da Allah ce wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din hunafa Allah ce ba umurce su da komai ba face su bauta wa Allah mukhlisina lahu din suna masu tsantsanta addini zuwa ga Allah hunafa suna masu karkacewa daga dukkan nau'in shirka suna masu fuskantar Allah a wannan ibada an gane ku wannan shine abin da Allah ya umurce bana duk ibadan da kai sai zama babu ikhlasi babu al-hanifiyya to Allah madaukakin sarki ba son wannan ibada yace hunafa jamu hanif wa huwa al-mukhlis lillah shine wanda ya tsantsanta ibadarsa zuwa ga Allah madaukakin sarki malaka wa hadhihi al-ibada amara Allah biha jami'al al-khalq wannan ibadan kuma Allah maɗaukakin sarki ya umarci dukkan halittunsa ne da shi bayan mutane kaɗai ba dukkan halittun Allah Allah ya umarce su da ibada kamar yadda Allah ya ce wa ma kwalaktul jinna wal insa illa liya'budun ayat cikin suratul zariya aya ta hamsin shida. Allah ce ba don komai na halici halittan aljannu da halittan mutane ba sai don su bauta mu ma'ana Allah ya umarci kowa ne dukkan wani halittansa Allah ya umarce shi da ibada cewa ma'ana ya abudun ai yufriduni bil ibada su kaɗaita ni da ibada falhikmatu min khalqil khalq annahum ya'budun Allah mukhlisina na din hikima manufa ta halittan halittu shine su bauta wa Allah suna masu tsantsanta ibada zuwa gare shi minhum man imtathala wa minhum man lam yamtathil a cikin mutane an samu wanda ya kiyaye a ciki an samu wanda bai kiyaye ba wanda ya bi wannan umarnin ya yi ibada ya bauta wa Allah ya tsantsanta niyyarsa zuwa ga Allah an samu ku wanda bai yi hakan ba lakin nan hikma min khalqihim hiya hadi amma dai wanda ma bai yi bai sani cewa bai aikata hikiman da ta sa Allah ya halitte shi ba hikiman da ta sa Allah ya halitte shi ita ce dai ibada ce fallazi ya abudu ghayra Allah mukhalifun lil hikma min khalqil khalq wanda yake bautan wani Allah to ya sa'a ma hikiman da ta sa Allah madaukakin sarki ya halitta halitta wa mukhalifun lil amri wa shar'i kuma ya sa'a ma umarni da Allah ya kuma ya sa'a ma shari'an da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sai wa Ibrahim shi kuma annabi Ibrahim wane ne shi yace huwa abul anbiya alladhina ja'u min ba'di annabi ibrahim shine baban annabawa waɗanda suka zo bayan shi tunda annabi ibrahim tun lokacin da annabi madaukakin sarki ya aiko annabi ibrahim to dukkan annabawan da ya Allah ya aiko bayan annabi ibrahim sun zo ne daga ziran annabi ibrahim an gane ku har kan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukka tun bayan annabi ibrahim dukka annaba sun zo ne daga ziran annabi ibrahim yace fa kulluhum min zurriyyatihi dukkan annaba daga ziran annabi ibrahim ولهذا قال عز وجل da wannan ne ma Allah madaukakin sarki yake cewa waja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwata wal kitab suratul ankabut ayata 27 Allah yake muka sanya a cikin ziran annabi Ibrahim muka sanya annabta da kuma littafi an ba su littafai an aiko da annabawa kuma an ba su littafai a ziran annabi Ibrahim tun daga ‘ya'yansa hmm, ‘ya'yansa guda biyu Ismaila wa Ishaq alaihi salatu wassalam annabawa ne jikansa annabi yaqub ko annabi ne ƴaƴan jikansa annabi yusuf da al-asbab ko dukansu annabawa ne haka suka gangaro suka gangaro malike fa kulluhum min bani isra'il dukkan annabawa da Allah ya aiko ya aiko su ne daga banu isra'il isra'il kuma shine annabi yaqub shine annabi yaqub yace hafidu ibrahim annabi yaqub kuma jika ne na annabi ibrahim sura dani ga annabi ishaq annabi ishaq kuma dani ga annabi ibrahim an gane ku shi annabi isma'il shine yayan annabi ishaq duka ƴaƴa ne ga annabi ibrahim alayhi salatu wassalam to dukkan annabawan da suka zo bayan annabi Ibrahim ‘ya'ya ne da jikokin annabi Yakub, shi sa kiran su da banu Isra'il, mana ‘ya'yan Isra'il, Isra'il shi ne Yakub, illa Muhammadan wanda kawai bai zo daga tsatsan annabi Yakub ba shi ne annabi Muhammad, salasalam, fa'innahu min zuriyati Ismail, shi ya zo ne daga tsatsan annabi Ismail, shi kuma annabi Ismail tun daga kan shi babu wani annabi da aka yi a ƙarƙashin shi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi an gane ku shi duka sauran daga tsatson annabi Yaqub shi kuma annabi Isma'il cikamakon kuma shugaban shi ya fito daga tsatson ce kullul anbiya min abinai Ibrahim takriman la dukkan annaba daga ƴaƴan annabi Ibrahim ne Allah maɗaukakin sarki ya yi masa haka saboda girmamawa zuwa gare shi malaki waja'alahu Allahu inaman linnas kuma Allah madaukakin sarki sai sanya annabi Ibrahim ya zama jagora ne ga mutane gaba ɗaya annabi Ibrahim Allah ya sanya shi ya zama jagora yani kudwa mana abun koyi shi jagora ne abun koyi shi sa Allah madaukakin sarki ya masa wannan alƙawarin ya ba mu labari a cikin sotul bakara aya ta 124 Allah ya ce qala inni ja'iluka lin-nasi imama ko yace lallai ni zan sanya ka ka zama abun koyi ga mutane ka zama jagora ka zama abun koyi ga mutane inni ja'iluka lin-nasi imama Ya'ani qudwa Allah ya ma annabi Ibrahim alƙawarin cewa zai sanya shi ya zama abun koyi ga mutane haka cikin sautun nahal aya ta 120 Allah ya tabbatar cewa inna ibrahima kana umma lalle annabi ibrahim ya kasance jagora ne abun koyi yani imaman yuktada bi shugaba ne jagora ne abun koyi ne ana koyi da shi ana koyi da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam malaka wa bidhalika amara Allahu jami'al khalq da wannan ne ma Allah madaukakin sarki da wannan ne Allah madaukakin sarki ya umarci dukkan halittunsa su bauta wa Allah shi kadai kar su hada shi da kowa a cikin bautan Allah madaukakin sarki inda Allah ya ce ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yace fa ibrahim da'a an-nas ila ibadati llahi ka ghairihi minan nabiyyin annabi ibrahim ya kira mutane zuwa ga bautan Allah kamar yadda dukkan wani wanda ba shi ba ma daga cikin annabawa abin da yake nan ko ya suna kiran mutane ne zuwa ga bautan Allah ce kullul anbiya'i da'awu nasa ila ibadatin Lahi, wa tarki ibadati ma dukkan annabawa sun kira mutane ne zuwa ga bautan Allah kuma sun kira su zuwa ga su bar bautan duk wani wanda ba Allah ba kama qala ta'ala kamar da Allah ya ce yace walaqad ba'atna fi kulle ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut cikin suratul nahl aya ta 36 Allah ya ce yace walaqad ba'atna fi kulle ummatin rasula haqiqa tabbas mun aika ga manzo ga dukkan wata al'umma babu wata al'umma da mun aika mata da manzo ba manzannin nan kuma in suka zo sakon da suke bayarwa shine an i'budu Allah ku bauta wa Allah shi kadai wajtanibu at-taghut ku nisanci tagut ku nisanci tagut balati wa amma ash-shara'i allati hiya al-awamir wan-nawahi wal-halal wal-haram fa hadhihi takhtalif bi ikhtilaf al-umam hasb al-hajat yace amma shari'o'i wanda sune a ce yi kaza ka bar kaza menene halal menene haram wannan kuma kowane annabi kowace mutane nasu shari'an yana bambanta gwargwadon bukatansu an fahimta ku dukkan annabawan Allah ba su bambanta ba a kira zuwa ga tauhidi amma sun bambanta a shari'o'i menene halal menene halatta a ci menene bai halatta a ci ba waye za a aura waye ba za a aura ba da sauransu ya bambanta kowane al'umma kowace al'umma gwargwadon irin bukatun da suke da shi gwargwadon irin umarnin da Allah yake mata so dama Allah shi ya halice mu kuma shi ya fi mu sanin menene muke bukata an fahimta ku yau sai ma yace yashra'u Allahu shari'atan Allah madaukakin sarki yana shar'anta shari'a thumma yansakhuha bi shari'atin ukhra ila an ja'at shari'at islam fa nasakhat jami'a ash wa baqiyat hiya ila an taquma Allah maɗaukakin sarki yana shara'anta wata shari'a sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya kawo wata shari'an ya shafe wancan da ya gabata yanzu an shara'anta ne saboda abin da mutane za su iya yi kenan gobe kuma an shara'anta wani an shafe wancan sau da an fahimci yanzu mutane za su iya yin wanda aka shara'anta na biyu an fahimta ku haka Allah maɗaukakin sarki yake har lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai shari'arsa ta zama ta shata duk wata shari'a da ta zo bayan ita ita kuma za ta wanzu har zuwa kiyama ta tsaya ce amma aslu dinil anbiya amma asalin addinin annabawa fa huwa lam yunsakh wa lan yunsakh asalin addinin annabawa ba a shafe ba kuma har abada ba za a shafe ba shine mai tauhidi dinuhum wahid wa huwa dinul islam bi ma'ana al ikhlasu lillahi bit tawhid addinin annaba gaba ɗaya addini ɗaya ne shi ne tsantsanta ibada zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da tauhidi wannan ba a shafe ko ba za a shafe ba babu wani wanda Allah ya ɗaga masa ƙafa ya yi shirka babu Allah bai taɓa wannan ya ce amma shira'i faƙari taktalif amma sauran shari'o'i suna bambanta tunsar ana iya shafewa lakin tauhid wal aqida min adam ila akhiril anbiya amma tauhidi da aqida to tun zamanin annabi adam har annabin ƙarshe kullum yad'una ila at-tauhid wa ila ibadatillah dukkan su suna kira ne zuwa ga tauhidi kuma suna kira ne zuwa ga bautan Allah wa ibadatullah ta'atuhu fi kulli waqtin bima amara bihi min ash-shara'i' bautan Allah kuma shine da'a zuwa ga Allah a kowane irin lokaci da abin da Allah ya yi umarni na shari'a fa'iza nusikhat Saral amaru bin ke zuwa ibada in aka ce yau aka ce kaza shine ibada sai gobe Allah maɗaukakin sarki sai ce yanzu na ɗauke wannan hukuncin ga abin da za a yi so ƙin aiki da wanda aka ɗauken da aiki da wanda aka shara'anta sabo yanzu shine ibada an fahimta ku? wal amalu bil mansukh laysa ibadatu lillah aiki da wanda kuma aka shatar ba ibada ba ce an fahimta an fahimta wannan malai ke kai mu zuwa gare shi yanzu mu musulmai ne mun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani akwai abin da shine ibada ko shine ana ibada gurgurdan abin da ke cikin attaura ko injila ko ba haka bane yau waɗanda suke rayuwa a ƙasashen larawa suna ibada gwargwadon abin da suka karanta na yadda annabi ibrahim yake ya karantar da ibada ko a lokacin abin da suke nan sunan shi menene ibada ce sunan shi addini an fahimta ku. yanzu kuma Allah maɗaukakin sarki sai aiko annabi Muhammad sallallahu da Alƙur'ani. mafhum to a yanzu da ƙur'ani ya zo. wanne ne in kai aiki da shi ya zama ibada alqur'ani in kai aiki da wancan shari'an da qur'ani ya shafe kai ibada ba kai ibada ba baka bauta wa Allah shi da abin da malai yake nuna mana an fahimta ku yanzu kai aiki da wa'incan bai zama ka bauta wa Allah ba kai aiki da wannan shine yanzu ka me ka bauta wa Allah an fahimta ku to haka duk lokacin da ga ibada ce Allah ya dama Allah shi shara'anta shi ce ayi to kuma shi din yace yanzu ba na so ga wanda nake so so ka bar wancan shine kai ibada ka aikata wannan kai ibada in kai aiki da wancan baka bauta wa Allah ba duk da cewa tun farko Allah ne ne ya sharanta amma yanzu yace ba shi yake so ba au fahimta ku Allah ya sa mu gani Allah madaukake sarki ya datar da to wannan shine bayanin da malai akan al-hanifiyya hanyar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kuma akan shi mu dasa aya a nan sai Allah maɗaukakin sarki ya hada mu zama ta gaba sai mu ɗora daga inda muka tsaya da muka faɗa wanda ya zama daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله